barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha hudu ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da goma sha uku idan ba manta ba jiya muna cikin kitabul aimani wan nuzuri eh darasi na ɗari da goma sha hudu karshen abinda muka tsaya a kansa jiya hadisin usama ibn zaid Allah ya kare yadda a gare shi usama ibn zaid yake kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man suni'a ilaihi ma'rufun فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء wato dukkan wanda aka aikata masa ihsani duk wanda ya yi maka ihsani sai ka ce da wanda ya yi din jazakallahu khairan manzo Allah ce wanda ya faɗi haka fa kada ablaga fi sana'i ya kai matuka wajen sana'i wajen yabo ko wajen godiya to za mu tafi kan hadisin Abdullahi dan Umar وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه من فدا a je cewa annazru النذور ne النذر wato على jam'i ne الإيجاب والإلزام wato mutum ya wajabta wa kansa wani abu ko ya tilasta wa kansa wani abu a shari'ance iltizamul mukallafi shay'an lam yakun alayhi munajjazan aw mu'allaqan iltizamul mukallafi shay'an lam yakun alayhi mukallafi ya tilasta wa kansa wani abin da da ba dole bane a kansa din sawa'un wannan abu ya zanto munajjazan kai tsaye ka ce lillahi alayya an atasaddaqa bi mablagi kaza min al-mali wato na ji na gani na yi alwashi tsakanina da ubangiji zan yi sadakar naira dubu daya wannan munajjazan kenan zan yi sadakar naira dubu daya wannan munajjazan kenan amma mu'allakan ka ce na ji na gani tsakanina da ubangiji in har mara lafiyan da nake wajiya a asibiti ya tashi to zan yi sadakar naira dubu daya ka ganin mu'allak ne idan ya tashi ya warke zaka bayar da dubu daya sadaka idan kuma ya gudu bai tashi fa ba komai a kanka to kowane ɗaya daga cikin su ana kiran shi da suna bakanci kuma kowane ɗaya daga cikin su ya zama wajibul ifa dole ne ka cika shi idan kai wannan alwashin tsakaninka da ubangiji to wani hadisi da karbo daga Abdullahi dan Umar yace عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu naha ha'anin nazari, manzan Allah yayi hani ga ya ce a daina yin bakance wa inna innahu la ya'ti bi ce yace bakance baya kawo alkhairi wa ma yustakhraju bihi min al-bakhili kawai dai ana fitar da dukiya ne daga hannun marowaci a sakamakon bakanci marowaci shine wanda baya iya yin sadaka kai tsaye tsakaninsu da ubangiji har sai ya karɗanta ma Allah wani abu ce in matata ta sauka lafiya to na yi alkawari tsakanina da ubangiji zan yanka sa in kyautar da naman sadaka in matafiyi nawa da ya tafi duri kaza ya dawo lafiya na alkawari tsakanin da ubangiji zan yanka rago in sadaukar da naman fi sabilillah ma'ana in bai dawo ba za ka yi ba in ya dawo za ka yi to wannan rashin yi din har sai da kai shartanta shine rowa din da manzon Allah ke nufi kuma da yace la ya'ti bi khairin baya kawo alkhairi abin nufi kada mutum ya dauka cewa lokacin da marar lafiyan ya warke in ba dan yayi ba kancan ba da Allah ba zai warkar da shi ba dama can Allah ya kaddara zai warke ko kai ba kance ko ba kai ba kada mutum ya kaddara in matafiyin ya dawo lafiya sanadiyar ba kance ko alwashi ne da ya cewa ya Allah in har ka dawo da wani lafiya zan yi kaza to sai Allah ya dawo da shi kar mutum ya dauka haka dama can Allah ya tsara zai dawo da shi lafiya shine ma'ana la ya'ti bi khairin baya kawo maka wani alkhairin da ba riga an kaddara maka ba shine abin nufi ba da la ya'ti bi khairin ghairu muqaddarin laka ya kawo maka wani alkhairin da ba riga an kaddara maka shi ba an da ko wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi to idan muka kalli hadisi sai muka mai hukuncin ba kan ce mai hukuncin sa a'a gashi an ce naha ka ce ma malam Dawud naha annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nazri manzo Allah ya hana ba kan ce ma'ana sai mu makaruhi tun daga manzon Allah ya hana to amma ya zai zama makaruhi gashi Allah ya siffanta bayi na gari sune al-abrar innal ya yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah ya yi sai ce yufuna bin nazri suna cika bakanci wa yasafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani yini wanda sharrin sa yana da girma shine yini ranar tashin kiyama kuma Allah ya ce wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu duk abin da kuka siyar na sadaka ko kuka yi na bakance Allah ya san da shi cewa Allah ya san da shi yana nufin zai ba ku sakamako kina kai kawo ko ciyarwa ana yaban masu ita hakan ba bakance ma ana yaban masu shi kuma nan gashi manzo Allah ya hana nahanin nazari kuma ga shi hadisi ne muttafaqun alaihi bukari da muslim suka to shine sai malamai suke cewa wajen hada kan waɗannan nasoshi ta yadda ba za su ci karo da juna ba cewa shi ba kan sai iri iri biyu ne akwai wanda yake mutlak mutum ya ce na alkawari tsakanina da ubangiji a ƙarshen wannan watan zan yanka sa in kyautar da namun fi sabilillah kaga nan baka rata yadda abin da cewa in mara lafiyan ka ya warke in matar ka ta sauka lafiya in matafiyin ka ya dawo lafiya in dukiyar ka baka shartanta wannan ba tsakanin ka da Allah kawai daga nan zuwa karshen zulhijja in Allah ya kai mu karshen zulhijja zan yanka sa in kyautar da namun fi sabilillah zan yanka rago in kyautar fi sabilillah zan yi sadaka da naira dubu daya zan ciyar da mutum goma zan ciyar da mutum talatin abinci a wannan yini a karshen wata wannan alkawari ne ka da ubangiji ba tare da ka shartanta kowanne ba to irin wannan ba shi shine ake yaban masa shi yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira irin wanda manzon Allah ya hana cikin hadisi shine irin wanda ka sanya sharadi in mara lafiya na ya dawo lafiya zan yi kaza in mata ta ta ka lafiya zan yi kaza in na tashi daga cutar da nake ciki yanzu zan shartar da kaza ma'ana in ban tashi ba zan yi ba to irin sa ne manzon Allah ya hana dan gashi za ka yi wani aiki na lada amma ka shaddanta wa Allah da wani abu da zai maka da amfanin duniya shi ko aiki na lada ko ibada ana so a yi ne dan amfanin lahira gobe kiyama dan me zaka kaskanta wani abu na duniya to irin wannan shine ba ce maka ruhi ina fata kun fahimta ma'ana dai ba cin karo da juna tsakanin wannan hadisi da kuma ayoyin da suke yaban masu bakance ko waɗansu hadisan daban da suke yaban masu bakance ko ma suka yi umarni da wanda suka yi bakance cewa cika bakancen ka irin aufu bi nazrika da manzon Allah ce da Umar dan Khattab ko wani cikin sahabbai da ya bakance وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه وانا حديثي أنكر قد عقبة ابن عامر يتي منظر صلى الله عليه وسلم يأتي كفارة النذر كفارة يمين وتكفارة تبا كنتي إتي كفارة رنسوه haka wannan riwaya ta tsaya wanda imam muslim ya roto amma imam tirmidhi ya kara da karmar idza lam yusammihi idan bai ambaci abin da zai bakantar da shi ba kamar kai ne kace na sha alwashi tsakanin na da ubangiji nan da karshen wata zan yi sadaka da wani abu na dukiyata wani abu na dukiyata kaga ka faɗi adadin kuɗin ba ɗari biyar dubu ɗaya dubu goma ba ka faɗa ba to irin wannan idan mutum ya bakance irin wannan wanda bai ambaci menene zai ba to abin da yake wajibi a kansa shine sai ya kafara irin ta rantsuwa ina fata fahimta idan lokacin cikawa waye sai ya mai kafara ta rantsuwa shi yadda miskinai guda goma ko yi musu tufafi ko yantar da baiwa mummuna in baya da ikon yin wannan azumin kwana uku kamar yadda muka faɗa a jiya shi da maza Allah ke nufi kafaratun nazri kaffaratu yaminin ai idza lam yusammihi idan bai ambaci abin da ya bakantar da shi ba idan ko ya ambaci abin da ya bakantar da shi zan yanka sa zan yanka rago zan kyau zan yi sadakar naira dubu daya zan yi mai nuna to wannan abin da ya ambata shi zai yi amma idan bai ambata ba shine sai ya kafara ta ina fata an fahimta bai wanke shi ba kafara rantsuwa zai dole shine ka'ida an fahimta ko ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما marfu'an imam abu داود ya rawaito hadisi. daga rawar Abdullah dan Abbas Allah su kare da gare su shi da mahaifinsa hadisi ne marfu'i na manzon Allah ne yace man nazara nazran lam yusammi fa kaffaratuhu kaffaratu yaminin kaga nan ya kara fitowa fi duk wanda ya bakancan da bai ambaci abin da ya bakance da shi din ba sa ita ce kaffarar rantsuwa ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمينه wanda ya bakance na zai yi sako na wanda dindin dan adam dan mutum zai bakancin sa yace nan da karshen wata zai yi sata ko zai yi fasikanci da wanki ko zai yi idan ya faɗo ta barna da zai ba ba a bakance da sako to saboda haka duk wanda ya bakance da sako ya sha alwashin zai yi sako kaza kafarar rantsuwa ta kama shi amfanin tilasta shi ya kafara dan nan gaba kare sake tunda dan adam marowaci ne ba ya son ya fitar da wani abu cikin dukiyarsa shi yasa idan aka ce ga kafara tsakanin kuɗi da azumi wace mutane suka fi yawan azumi dan dan adam ya son ya bada kuɗi to kafara tu yamin kenan ai da ma aikata sakon ma zai halatta ba ah, dan ne zai aikata sakon idan yi ai ba ai da ma aikata sakon ba dan sakon haramun ne kar ka zo ka ce wai idan ya aikata sabo ba ka fara kansa furta wannan ba kan ce ne yin sabo dan kawai ya nuzunta masa ne fara. wancan fa niyya kace niyya daban ba kan ce daban kai ma niyya kace ومن نظر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين هكا ya يبا كان da ba zai iya yin sa ba shi ma kafara sa ita ce kafara ran menene ne bakancin da ba zai iya yinsa ba kamar mutum yi bakance ya ce in Allah ya kai mu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu wato shekara na zuwa kenan zan yi aikin hajji dobil guda biyu aiko a shekara ɗaya dole sai da aikin hajji? da ta yi biyu da dai arfan rana guda ɗaya ce in ka tsaya yau ka tsaya tsayuwar wannan shekarar to shi za ka na shekara ta biyu kuma sai shekara ne zuwa kaga yayi ba kantar da ba zai iya yiwa ba ko yace in Allah ya kai mu Ramadana mai zuwa sai na yi dobul din Ramadana Ramadana biyu zan yi a shekara daya ai ba zan yiwu ba لأن الجثة مشغولة بصيام عام فلا يمكن أن تضيف إليها صيام عام آخر kaga period din gaba ɗaya kama mai tada azumin wannan shekarar ba ya yiwa ka tuta azumin wata shekara kuma a cikin wannan da san period ba zai yiwu ba ina fata an fahimta kaga yayi bakance wanda ba zai iya yi ba ko ko mutum baya da kuɗi ce nan da karshen wata sai da yanka shanu goma na ciyar kai kuma baka da kuɗin ko sani kaga bakancen da ba za ka iya bane wannan muka ce nan da karshen wata ko mutum yayi bakance na cewa nan da karshen wata dan Allah kai karshen wata sai na cire dukkan ta na kyautar sarka fi sabilillah bayan yayi wannan bakance sai tunani kai zan ko iya dukiyarsa gaba ɗaya bayar duk wannan hukuncin su shine sai mai sai ya kafara rantsuwa shine wa man nazara nazara Allah yau sai ko fa kafaratu kafaratu haka ummu na Aisha ta bayar da fatawa ga wani bawan Allah yayi ba kan zai ce da dukiyarsa gaba ɗaya zai ce wallahi na jawo abun kai na abin da ya fi karfin sa ta ne kai shi na ba kan zai ce da ta gaba ɗaya sai kai fara rantsuwa ya da yau wuce idan yana da zaki ko kamar ya zabi nan ba da dubu ɗaya ko ɗari biyar mhm. to sai daga baya dubu ɗaya na da aka za ba da ɗari biyar kamar yaya ce ko zai ba da dubu ɗaya ko ɗari biyar shi kenan wannan idan ya ba da ɗari biyar ya riga ya sauke dama ai ya raba wannan hadisi wa isnaduhu sahihun sanadin sa sahihi ne illa anna al-huffaz rajjahu waqfahu sai dai da yawa daga cikin malaman hadisi sun rinja da cewa hadisi ne mawqufi wato hafizai cikin malaman hadisi amma gaskiyar zance shine hadisi ne marfu'i ya tabbata manzon Allah ya faɗe hadisi ne sai wal bukhari min hadisi aisha ta radiyallahu anha imam bukhari ya ruwaito hadisi daga riwayan ummuna aisha Allah shi kare yadda a gare ta ta ce manzon Allah ya ce wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi abinda kake tabbata duk wanda ya bakancin zai saba Allah kare kuskure saba masa da haka kuma sai ne wali muslimin min hadisi imran imamu muslim ya rawaito daga riwayan hadisi na imran ibn husayn Allah ya kare da gare shi ya ce la wafa li nazrin fi ma'siyatin ba a cika dukkan bakance da mutum yayi dangane da sako idan mutum yayi bakance cewa zai saba wa ubangiji ba zai cika wannan bakancen ba na'am ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وأنا ادري ان karbo لك عقبه ابن عامر yace nazara ukhti nazarat ukhti an tamshi ila baitillahi afiyatan yar uwata ta yi bakance za ta je ɗakin Allah kafar ta ba ta kalli wato ta yi bakance za ta je ɗakin Allah don umara ko aikin hari amma abin da ta sa cikin bakancen nata za ta yi tafiya kafar ta ba ta kalli daga garin Madina har zuwa maka. kaga ta dauki aiki mai yawa amarni an astafi laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarni ne da muke nan an astafi laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta umarce ni da in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ba kan canna ta lalle ne sai ta tuka ji haka fa tabtaytuhu sai na tambayi manzan Allah قال النبي صلى الله ne da wahalar yar uwarka dan ta wahalar da kanta Allah ba ya boyuwa zai da wahalar ta ba murha fal taktamil ka umarce ta ta yi lullubi wal tarkab ta hau abin hawa wal tasum salasata ayyam sannan kuma ta yi azumi wato ainihin na kwanan azumin kwana uku ba shine kafara ta kafara abin nufi ta yi bakance da abin da ba za ka iya ba domin tafiya tun daga makka zuwa madina a kasa a matsayin ta na mace kuma kafa ta ba ta kalmi kaga bakance da abin da ba za ta iya ba a wata riwayar ma ta ce ba za ka sa gyala a kanta ba ma'ana don ta sha wahalar zafin rana ni tana ganin zafin rana din ga tafiyar kafa din ga kafa ba ta kalmi shi zai tara mata lada in ta irin wannan ba tafiyar to kuma wani abu ne wanda ba za ta iya cikawa ba a matsayin ta na mace tafiyar kilomita dari hudu da ashirin a kafa kafa ba ta tafi cikin duwatsu cikin sahara ko ba ta yi nan ta harshe kanta ba ga zafin rana ba ta hawa abin hawa ba to bayan ta hawa wannan ba ta sai daga ba za ta iya cikawa da shi ba da aka sai ta umarci dan uwanta cewa ya je tambaye manzon Allah dangane da wannan bakance ya zace sai manzon Allah ya ce shikenan ta hawa abin hawa ba ma sa da kare ba ta hawa abin hawa bayan ta wa ganawa kuma ta lullube kanta ta yi lullube wal tahtandar ali taba il khimara da sanya khimara an gane ko sannan kuma ta je wannan abin da za ta yi kuma ta zo ta yi kafara ta rantsuwa shine azumin kwana uku wanda sun talafata ayyamin wato ta yi azumi na kwana uku وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقبض أقرب حديثي دقاء عبد الله بن عباس الله تكالي الدادري تكالي تيجي استفتى سعد بن عبادة سعد بن عبادة يا يا تنبئي من الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن عبادة يا تنبيه من دان الله ترى دعم تثبت دريتي في نظر كان على أمه dangane da wani bakance da ya kasance akan mahaifiyarsa tuwufiyar kawai an ta kabiyar ta yi bakance ta kai da cika bakancen kuma sai ta mutu faƙala sai manzo Allah ce iqdihi anha ka biya mata bakantar abin nufi idan mahaifiyarka ko mahaifinka ya bakanci na cewa zai yanka sa ya kyautar sarka fi sabilin zai na cewa zai ce da maskinai goma lokaci kaza na cewa zai saraka da nana dubu kaza lokaci kaza kafin ya kai kaza nan cika wannan bakance sai ya mutu yanzu wannan bakance ya hau kan wa ya hau kan dan wannan wanda ya bakance sai ya yi a madadin mahaifinsa yasa da sa'ad ibn ubada ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan bayan da ta yi bakance kafin ta kai da cikawa kuma ta rasu sai ce yi anha ka biya mata ma'ana kai wannan bakantan a madadin ta na'am Allah malamai sun bada ansa game da shi cewa mai yawa manzon Allah ya dubu da karinatul hal halin da ita ba za ta iya ce da miskinai guda goma ba ko yi musu tufafi ko yantar da baiwa can da ya riga kan fakiri ya ce da haka kawai sai ce ya zama kwana ko kai yanzu wani ya zo ya ce ya yi rantsuwa zai kafara ka kalle shi ka tabbatar baki ne shi kansa ma a yau din sai ya fita ya nemi na yau za ka ce ce da miskinai goma ba daga cikin fikin ba da waka ce ce da miskinai goma sai ka zai kai azumin kwana uku ina fata mun fahimta wato hal manzo Allah ke da ita wajen bada wa alaikum salam abin yana har yanzu lokacin da ya samu ko da in ba shi kadai na danta ba cikin yayanta wanda yake da shi sai yi wato mutum mahaifinsa ya yi bakance kai baka da halin ka biya wannan bakance ta sai ya yanka ko yan uwanka wani na da shi sun yi in duk ba ku da shi yana kan ku dai har zuwa lokacin da ku samu hali sai kun yi ba dai ya hanku an yi ba bashin Allah dole ka kake wa an sabi ibn Bahaq رضي الله عنه قال نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانا ببوانا بوانا شيء دي دي لفظا ببوانا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال هل كان فيها وطن يعبد؟ قال لا فقال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا قال أوفي بنظرك فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد wani hadisi an kafa daga sabit ibn dhahhak Allah ya kare da gare yace nazara rajulun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum yayi bakanci a lokacin manzon Allah an yanhara ibnan bidwana zai je ya soke rakuma a wani wuri da ake kira buwana wuri ne da yake kusa da garin yalamlam wato mikati na mutanen yaman gangaren makka yi alkawalin cewa ya yi bakance zai je ya kai rakuma a wannan wurin ya soke su ya kyautar da nama ya sadaukar da nama sai zai tambayi manzan Allah cewa ga irin bakancen da na shin ya zama dole in cika wannan bakancen ko na iya yanka rakuman a nan wurin ba sai na je can ba ko kuma ne sai na je can din kun gane tambayar sa fa kana sai manzan Allah ce hal kana biya wasu yubat wannan wuri mai suna buwana akwai wani gunki da ake kwantawa a wurin a lokacin jahiliya kala la yace babu fa kala zai ce fa hal kana fiha idu min ayatihim akwai wani idi wani biki da mutanen jahiliya suka saba yi duk shekara ko duk wata a wannan wuri fa kala la sai manzo Allah sai wannan mutum yace babu fa kala sai manzo Allah ya ce au bi nazarika je ka cika bakantaka ina fata an fahimta eh a can din kenan idan zai ka cika bakantan ka mai yawa garin ya lura cewa akwai muskina da rai sai tunanin bare bakante don saboda maslahar talakawan wannan dare mai yiwuwa kuma ya yi don saboda wani idi na gargajiya da ake yi a wannan dare to da manzon Allah ya tambaya yanzu babu wani idin gargajiya na jahiliya babu wani gunshi da ake bauta sai je kai inda a ce a wurin akwai wata gata ko wani biki da mutanen jahiliya suke yi kaga da ba za manzo Allah ba zai ba shi izini yi ba inda a ce a wurin akwai wani gunki da ake bauta ko da shi da je wurin ba dan gunkin yayi ba yayi dan talakawan garin to abin zai kamance ne da wanda suke zuwa su yi dan gunki sai manzo Allah ya hana ina ba ta saboda ba a san kamance ne tsakanin musulmai da kafirai da haka da manzan Allah ya tambaye shi babu wannan zai ce auzu bi nazari je ka bakan tanka fa innahu la wafa'a li nazari fi ma'siyatillah abin da ya sa na tambaye ka wannan shine dan ba a yin bakance cikin abin da ya shafi sabon Allah ne ma'ana inda zaka je ka yanka wannan raƙuma ka sadaukar da naman domin wani gunki da ke wajen to kaga ya zama sabo da ba za a cika wannan bakantan ba ha kuma inda za a yi domin wani idi ko wani biki da ake yi ko da murnar zagayowar shekara ne tunda mutunci bai tunda ita ba da ba za a yi ba sai a hada mutum cewa kare domin ba wa bakance cikin abin da yake saban Allah ne ba a cika bakance cikin abin da yake bakance ne na saban Allah wala fi qati'ati rahim haka ba a cika bakance cikin abin da yake wato yanke zumunci ne wato mutum yayi bakance tsakanin da ubangiji sai ya yi wa wannan ruwa idan ya zartan bai lokaci kana wanda ruwan za ta iya tabbatar da ne wato yan raba zumunci ko yi ba ka sai ya kwace abu kaza da ya bai wani ko abu kaza da wani ya saba yawa duk lokaci kaza ga jina da hannun sai ya hana ko duk abin da zai zama sanadiyar raba zumunci mutum bai zai cika irin wannan bakantan ba wala fi ma la yamliku bin adam haka ba a yin bakantin cikin duk abin da dan adam bai mallaka ba kace zaka yanka sa bayan baka da kudin ko kaza to ba a yin irin wannan bakantan idan ko mutum yayi ba dole bane sai ya cika a madadin cikawa da zai yi kina sai ya mai sai ka fara rantsuwa kamar da muka karanta baya kafara ce ne Wani hadisi rawahu abu dawud wa tabarani imam abu dawud ya rawaito shi imam tabarani wal lafzu lahu lafzan rawayar abu dawud din ne riwayar riwayar tabarani ne wa huwa sahihul isnad sanadin hadisin sahihi kun ka babu hadisi da sahihi وله شاهد min حديث kardam Inda, Ahmad. akwai hadisin da ya kama da wannan riwayar imam ahmad wanda yake ba da shaida kan wannan wanda karbo daga kardam وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن, أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس dangane da hadisin baya yanzu idan mutum ya alkawari ya ce ya yi bakance a farkon wata kamawa sai ya je ya yanka sa a kabarin jiya usman dan hodiyo a sokoto ya kyautar da naman fi sabilillah ya halatta ko bai halatta ba saboda bai halatta ba saboda ana zuwa wurin asaba wa Allah da yawa za a ga wadansu sukan je nan da buhuna na gero ko na dawa suna rabawa sadaka suna ajiyewa kan kabari talakawa suna dauka ko fakirai suna dauka ko masu gadin kabari suna dauka masu gadin kabari suna dauka wannan ba karamin sabo bane ba don ya yi kamar sai yana da abin da mutanen jahiliya suke ya yi kamar tajjina da bautar wani Allah inda a ce hukumomin suna da kula da addini da sun hana wannan tuntun wallahi na gani da ido na waɗansu suna dawafi da kabarin shehu wasu mara kabar da ido na nadi suna dawafi yana jan tarbi yana zagaye kabarin yana roƙo yana addu'o'i wa san kullu kitawa to wannan kenan banda kuma irin wanda ake a Kano lokacin mulki wanda yan gadiriya suke yi sa ta kan kamar da ciyawar kan kamar da cinyewa suke kaga wannan duk shirka ne shirka ce shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci mai hadarin gaske amma malamai sun dora jahiliya kai suna ta yi kaga tsohuwa ta ta ta wadda jikokinta yan mata guda biyu wai ta fita juna faɗa mai kabarin ga irin sun rasa aure ya taimaka mata su yi aure eh bani ba ame hmm? dan da ba ta hana ne ba amma in kaga ba ta yana ba in za ka yi zandaban da gwamnati ba sai su zama wai gwamnati har ba wata tiyaga to in za ka saba Allah ta hana mana to amma tun da gwamnati da ba ruwan Allah dan saba Allah zai ya kai wa gwamnati a ciki a wurin murfa an saba Allah ba yi komai ba da haka ba ta hana ba amma an taɓa yi wani gwamna a Kano da yake ba za su hau wannan mulki ba ko ba su hau ba a kan da mobile a cikin sun mutu a zane su a wasu kashi su koma gida sai ba wanda ya mutu wannan ko ya zai da haka ba ya zai zai amma ya danganta commitment ne da kuma fahimtar addini din da intizami kan addini shine kawai magana to amma alhamdulillah sakamakon da'awar sunna ababan suna raguwa amma kafin a ce an tunge su gaba daya ko wahala saboda akwai maslaha mai yawan gaskiya ce su manyan shehuna suna samun kuɗi da wannan su yan mata da samari kuma suna samun shakatawa da junansu a sakamakon wannan bidiyoyin tunda za a ce an yaye hijabi gaba daya ma'ana a duk in ma ka saba Allah ma an yafe shi ya yafe ka kawo baligi da baliga wai ka ce su raba Allah Allah ya yafe gaba daya shi ya yabe za a biya a kanka shehu ranar tashin kiyama to zai ba za a yi ba mutanen da suke da addu'a guda daya sai idan ka karanta ta ba ma wani zanuban da kai ba a lahira masu yalla ya maka ciko bayan addu'ar ta kankare dukkan ka kuma kana jira ran lahira Allah ya maka ciko idan Allah ka faɗa wa jahili ya kame ba za a yi ba wallahi duk azzalumma masu mulkin da suke da irin wannan malaman suke zaura su baka wannan sun ka sun zara sun ba su ta addu'a da kayan addu'a guda da shi kenan wani ko ta addu'a ce wani salati ne wai ga turin zunubi da ka ja shi kakkan ya idan da tsaki a yi kuma idan ya rasa zunubi idan ba ka idan kana yi zuwa idan kana yi wannan salatin sai kana hadawa da zunubi in ko kakkan yin zunubi to sai kakkan ya ladanka to dan Allah ka faɗa jahili aka mai ba zai ba duk suna nan muna ganin su a kano kiri da mu zuba da mu akwai zikirin da za a ba mutum idan ya yana yi zai samu ci gaba shi ma ya zama Allah duk ana kallon su ba kafirci kiri da muzo ana ganin mutane su zai Allah rufa mana asiri idan mutum ya ga wannan wallahi abu ne ne mutum ya kuka wallahi wallahi bil musta'an وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس أن كبر عبد الله yace wani mutum ya ce da manzon Allah a ranar da aka yi fatu makka yace ya rasulullah ya manzon Allah inni nazartu in fata Allahu alayka makkata nayi ba kan cewa in Allah ya baka nazara ka bude makka an usalli fi baitul maqdis sai na tafi baitul maqdis da masallacin gudun da na sallar nafila can fa qala sai manzon Allah ke salli a huna ai sallar ka nan ba sai ka je can ba fa sa'alahu yace manzon Allah ba kan je bane cewa sai na je baitul maqdis فقال manzo Allah ce salli a yi a nan fasala hu ce manzo Allah bai maka da gwace zan yi ba a nan maka ba fakala sai manzo Allah ce fa ja'a naka yanzu nace sai ka je ka tafi bai maka da zan ka je kai sai ka tafi bai maka da zan yi fa ja'a naka idan je ka ji aninka inda ka ce sai ka je bai maka da rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim Hakim ya inganta shi yace ma ala shart Muslim hadisi ne zai sahihi ba wata ta cewa a kansa cikin wannan hadisi shi ne kamar yadda malamai suka tattauna a kansa idan mutum ya yi bakance zai je wani wuri ya yi sallah idan wurin a kowane wuri ne a duniya idan ka je kai sallah a makka ko kai a madina ta sauke maka ba sai ka je wancan wurin ba saboda makka da madina sun fi wancan wurin farla ya wancan wurin bai zama tilas ba da kaya a maka ta riga ta sauke suna ina fata fahimta idan kai ba kan ce a nan gurin kace sai ka je sakkwata kayan sallah idan kaya a nan garin ta riga ta wajen ba sai ka je sakkwata ba dan da sakkwatan da nan duk falalar su daya ba wanda ta amma in ka ce ba kan ce za ka je makka ko sai ka je baitul maqdis ko sai ka je masallacin madina to idan ka je makka duka ka dauke maka sauran in baitul maqdis kace zaka je sai ka je madina ta dauke maka ka je maka ta dauke maka domin da masallacin madina da na maka da sun fi baitul maqdis falala ina ba za mu amma ba masallacin maka bane ba na kudur bane ba ba na ina bane ba kawai kai daga nan zaka je masallacin Abuja kuma Mosque kai zai da sai kai a nan gurin ta riga ta dauke ba sai ka je madina duk ɗaya ne da nan da kanta ba inda ya falala an gane ko وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا متفق عليه واللفظ للبخاري an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ce la tusaddu rihal ar-rihal jam'i na ar-rahlu ar-rahlu shine sirdin da ake dorawa akan rakumi ba za lati la da rihabu ba a wa rakumi sirdi ko dukkan wani abin hawa sirdi abin da yake nufi ba a yin balaguro ba a yin doguwar tafiya nan ga da ka dora rakumi sirdi ai ba kusura ba ba a yin dukkan wata doguwar tafiya dan aje a girmama wani wuri illa ila salafati masaji sai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku ne masjidul haram masallacin makka wa masjidi ده da masallacin ومسجد wa ده hada da wannan masallacin nawa lokacin da manzo Allah wannan magana yana magana a masallacin sa na Madina waɗannan wuraren ne kawai zaka yi bakance ka ce in ka je can ya zama tilas ko ka ce sai ka je can zaka yi ba da ya zama tilas ka je can gurin amma in ba nan gurin ba ya zama dole a ce ga wani wuri ka je ka girma mai wannan hadisin ya gabata a baya lokacin da a babin itikafi sannan da nan ya mai ta ji nan gurin dan dangantuwar ta zuwa ga mutum ya ba kante zai je wani wuri ya sallah duk inda kai ba kante kace ka je kai sallah masu ba masallacin makka bane ba na madina bane ba na kudu bane ba to ba sai ka je can ba idan kai a garin ka yi ba wata kafara ba kafara abin da sa shi ba kafara kwata kwata ba ba wannan hadisin ya hana ka tashi ka tafi can mutum kuna ne wannan bukari وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك متفق عليه وذكر البخاري في رواية فاعتكف ليلة وانا حديثي أن قلت لك عمر بن الخطاب يتي لا تيد الله يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام نائبا كنتي تنوك الجاهلية cewa zan yi itikafi na dare daya a masallacin da alfarma na makka ka tana fatan lokacin jahiliya wato tun kafin ma ya musulunta nan yi wannan bakanta faqala sai manzo Allah ce awfi bi nazrik je ka cika bakantanka muttafaqun alai hadisin bukhari da muslim suka rawaito abinda wannan hadisin ke nunawa inda kafiri zai yi bakance na wani aiki daga cikin ayyuka na ibada ta musulunci idan ya musulunta dole sai ya cika wannan bakanta wato sai wannan ya nuna bakantan ya kulla lokacin da ya kulla sai dai ko ya cika shi baya inganta sai in ya cika shi a halin ya musulunta domin inda a ce lokacin da ya bakance zai yi ta kafin dare daya a masallacin alfarma kafin ya musulunta kuma sai dai yi ta kafin dare daya yana da lada ba ya da shi domin a wannan lokaci ko ya aiki ba shi lalatar da shi ba mummuni bane ba sharadin bayan da lalatar cikin aiki idan mutum ya yi ya zanto muni da shi wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sayaha wa huwa mu'minun sharadin kenan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dole in mutum ba mun muni bane duk irin aikin da yana alkhairi ba zai samu lada akai ba an gane ko wa alaikum salam ya وزاد البخاري بخاري يا قال في رواية متر na فاستكف ليلة لما قال لا شيء أو بنظرك je ka cika bakantanka sai dai ita kafin dare dai din wato sai wannan ya nuna mana cewa mudda ta kafin mutum ya halatta kafin dare daya kaga ta bani abin da ka saba karanta a cikin littafin mu da gida aqalluhu yawmun wa layla amma da kiyance mafi karancin lokacin itikafi shine dare daya da yini daya ka shiga yi itikafi kawan bayan magrib yanzu kar ka fita sai gobe bayan magrib dare daya da yini daya ko ka shiga da safe bayan sallar asubahi kar ka fita sai gobe da safe bayan sallar asubahi kaga dare daya da yini daya to amma ga shi nan ya yi bakantan itikafin dare daya ko manzon Allah ya tabbatar da shi kuma ga shi ya je yayi itikafin dare daya kuma ya wadatar an gane ku da wannan kuma kuma da suke kafa hujja kan cewa ce yin azumi ga mai itikafi baya cikin sharadi na itikafi ko baya cikin wajibatul itikaf cewa an yi kunar mutaki iman sai dai mu ce harbi ne ya zama yana azumi in ana cikin ramadan da ai ba bukatan kuma sai wani azumin sabo tun daga ramadan ne yana a wajen ramadan zai itikafi kuma itikafin ya shafi ni to mustahabi ne ya zanto da azumi a bakin sa amma ba za mu ce wajibi bane domin inda mun ce wajibi ne to ya zabi da wannan hadisi azumi ko da rana ake shi ba a yin da daddare an gane ku da shi kuwa ya yi itikafin dare dan kuma ya manzo Allah ya tabbatar da shi kan haka ko zai ba ibnu liman mai yake yake da shi itikafi ba wai sai kai dare ɗaya ba ko na awa ɗaya ne ya halatta ita in kai niyyar zaka je masallaci kai itikafin awa ɗaya ka shirya ka je kace da kai ibadar ka ta awa ɗaya ka fito yi ka yi itikafi maganar sa da babu hadisi a kai da ya ce idan an yakan yayi babu hadisin da ya ce in an yakan bai ba ina ba don bai domin lokacin da Umar dan Khattab ya ce na yi ba kan tanyi yi tikafin dare daya manzo Allah ya ce je ka fita yi tikafin ka je ka bai duka mai ba kan tanka wato shi ne ya ce na yi na dare daya bai ce ba na yi abin da bai kai ba za Allah bai ce ba a da bai kai dare ba da ba za ka cika ba duk bai wannan bayanin ba kawai sai mai auki bi nazari ka na ji shi yasa wa zai fara ne ma da yake ganin ko da a ɗaya ce kai cika fiye na ayyukan da dawa samun wanda yi a ra'ayin na a lokacin wata wata da kila ya taɓa amma yanzu matsala ce dai ijtihadi na iya shiga cikin ta wannan bangaren wallahi yana da yana da wahala mu iya cewa ka ta bata da asali ma'ana mu ce idan mutum ya yi itikafin awa ɗaya bai ba dan ba mu da hujjar fata itikafin sai in mana da hujja mutum ya je itikafi na rabin yini na awa biyar na awa shida na awa biyu na awa ɗaya da rabi ya fito daga itikafin sa yace na itikafin awa ɗaya ko na itikafin kaza sai kawai ka ce wata bai ba yanzu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da umarnin ka tafi na dare dai da shi bai taba yin dare ba eh, shin dare din nan yana nufin kenan tun daga hudowar rana daga fadowar rana zuwa hudowar ta ko kuma kowane yanki da dare domin lafazin dare zai iya daukan ma'anin cikakken dare zai iya daukan ma'anin waɗansu awanni cikin dare. Kwarai da gaske. kuma kar in yadda in fito sai rana ta fito ko kuma idan na fito bayan fitowa da fitar dare dare ya wuce ko kuma in nace karfe takwas na dare ban fito ba sai da alfajir ya to ko sai da rana ta fito na yi dare daya <laughs> eh daga faduwar rana zuwa fitowa alfajir shi ne dare ma'ana idan na yi bakan yi tukafin dare daya sai kasance ban shiga tukafi na ba sai da na sallan ba sai na shiga tukafi ma'ana kuma kar in fito sai bayan alfajir ya keto to kira na dare ko kuma dole sai in ya kasance rana ta fada mun ina cikin masallaci sannan na dare idan muka ɗauki dare awa sha biyu ne eh. kaga nan gurin ka dawo kan hanyar mutum idan dare yana awa goma sha biyu sai kai awa takwas a ciki idan ka ɗauki ka samu bi zo ka ciki za a ce kai me kai dare ubangiji ta ala ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji ana yin sa ne cikin watanni sananni lafazin ashhur ala wazan af'ul قالوا أو كرها قال كأتين طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن بمعنى أحكمهن وأتقنهن وأحسن بناءهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم قضاهن كوتة تاسو wato kyautata ginansu kayata su inganta ginin ta yadda baya hujewa baya karkacewa sada a samawa tun shi za Allah ke cewa farji albasar an tara min fudur sun marji albasar karrace ne yan kalbi ilaika albasar khasi'an wa huwa asir wa zalika li shiddatihinna a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa'a samkaha fa sawaha qada'un bi ma'ana ahkamahun kenan da haka al-qada'u bi ma'ana al-ihkam kyautata abu kayata shi yin da inganci sannan kuma al kammala abu kare shi da kira ma'ana al sannan kuma alqada'u bi shi mana al'amru bihi umarni da yin abu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya bi ma'ana amara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana ila akhirih wannan ma kadan daga cikin ma'anonin alqada'u kenan a larabci amma alqada'u a harshen shari'a shine alfaslu ko kuma kace faslul hukmi bainal mutanazi'aini bayyana hukunci a tsakanin masu husuma guda biyu masu ma guda biyu dinnan sawon kan jini ne wane ya kaji wane wane ya soki wane wane ya lahanta wane wane ya kare hakorin wane kai hukunci a tsakanin su zan alkaba ko kuma akan dukiya ne wani ya cinye dukiyar wani wani ya musun dukiyar wani da ya karba bashi hukunci a tsakanin shi ne alkaba ko akan dukkan ko nan ya shiga tsakanin mutane da haka da aka ce kitabul qadaya nan gurin abinda za a kawo shine muhimmancin alƙalanci a cikin rayuwa ta al'ummar musulmi ta yau da gobe da kuma wani na abin da yake da alaka da alƙalanci din tun daga kan shi mai hukunci ya ya kamata ya zartar da hukunci a wani yanayi wata sifa ya kamata ya samu an boraida ta radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga boraida ibn al-hasib Allah ya kare da gare shi قال kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم allah ذن al يتي القضاة al القالي iri uku ne isnani fil nar guda biyu suna cikin wuta ba wai na nufin guda uku bane dan alkalai ko anan garin ai sun fi guda uku abin da yake nufi iri uku ne nau'i uku ne ko ba nau'ikan alkalai guda uku ne isnani fil nar nau'i guda biyu duk suna cikin wuta wa wahidun fil janna ɗaya yana cikin aljanna kamar mai tambaya ya tambaya manhum ya rasulullah sai manzo Allah zai ci gaba da bayyana su wato shine at-tafsil ba'd al-ijmal ya fada ba dun kule sannan zai faɗe shi kuma falla filla sai ce rajulun arafa al-haqq fa qada bi mutumin da ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya ya zartar da hukunci da ita fa huwa fil janna wannan dan aljanna ne duk alƙalin da aka naɗa ga alƙalanci bisa ga cancanta kuma ya rinka yin aiki da ilimin nan nashi wajen rarraba husuma tsakanin mutane to irin wannan alƙalin dan aljanna ne wa rajulun arafa al-haqq fa lam yaqdi bihi mutumin da ya san gaskiya amma kuma bai aiki da ita ba wa jara fil hukmi yayi zalunci cikin hukunci jara yayi zalunci yayi zalama fil hukmi kenan fa huwa fil nari wannan dan wuta ne wato alkali an nada shi bisa ga tantanta yana da ilimin alkalanci amma baya aiki da ilimin sai yake aiki da son zuciya yake karban cin hanci wurin mutane wa rajul lam ya'rif al-haqq fa qadala an nasi ala jahlin da alkalin da shi bai san gaskiya ba ba karatu yayi ba ba ya da ko ko yi karatu amma ya yi wa makaranta shiga kan tun ga dangare ya shiga ta wannan gobara ya wata can kofa ba abin da ya dauko a ciki dan akwai wanda yake zuwa makaranta ba abin da yake dauka sai takardar shaida ya fito da takardar shaida amma ba zai iya defending din kanta ba in ka ce ya kare wannan takardar shaida ta diploma ko degree da yi ba zai iya kare ta ba da da gaban kwasa ba za ka ji komai ta tare da shi ba amma ya kokari ya ji jarabawa ko wani ya rubuta masa ko an bai satar amsa ko shi da kansa ya tsaya ya yi amfani da kwakwalwarsa cikin dare jarrabawa ya matsawa kansa ya haddace daidai inda zai fito a cikin jarrabawa ya sa'a ya fito cikin jarrabawa ya je karfe takwas na safe rubuta inda za a ce an ba ka jarrabawa yanzu sai gobe karfe takwas ko ba za ka sake duba karatun ba da faduwa zai don wanda abin da ka tusa shi da karfi ya shiga ha kuma da karfi zai fita amma abin da ya shiga a hankali a hankali karatu na nutsuwa shine yake dawaba a cikin zuciya an gane ko galibi karatun jarrabawa ba shi ne karatu ba karatu da aka fahimta tun kafin ranar jarabawa shi ne karatu amma karatun da ana yi gobe jarabawa ka fahimta shi ba iya zama akan mutum sosai da sosai to za a ga wani alkalin bai san hukuncin alkalin bai san ilimin alkalancin ba yana da karancin ilimi matuƙa kwarai da gaske aka ɗauke shi aka ba shi alkalanci yi ta yin hukunci bisa ga wannan jahilcin ne to shi wannan fa qadalin nafi ala jahalin yi hukunci tsakanin mutane da jahilci fa huwa fil nar yana cikin wuta wannan hadisi rawahu al-arba'a malaman hadisi hudu suka rawaito imam ahmad abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an-nisabur ya inganta shi hadisi ne sahih وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه wato abinda wannan hadisi ke nuna mana lalle ne alkali yi kokarin ya samu kansa a cikin wannan wanda aka ce shi ne dan aljanna na farko ya zanto ya san me ya san gaskiyar sannan kuma yana aiki da ita amma duk wanda ya san cewa shi da kanshi gajiyayye ne ta fuskar ilimin alkalanci ko an kira shi an bashi bai kamata ya karba ba sannan wanda yake da haƙƙin nada alkali sai ya nada jahili shi kai shi an tambaye shi gobe kiyama dan me ya nada jahili alkalanci ko ya nada zalibi sai an tambaye shi gobe kiyama dan me ya nada zalibi alkalanci dan dole abin da ake bukata wajen alkali lokacin da za a yi masa jarraba a dauke shi alkalanci nahiya guda biyu nahiya ta ilimin sa nahiya ta suluk din sa dabi'u da halayyarsa ilimin sa dan a tantance cewa zai aiki ba da jahilci ba dabi'u da halayyarsa dan a tantance cewa zai aiki ba da sarrai ba domin ko da mutum na da ilimi in ba da dabi'u na gari sai ya aiki da san ya kyale ilimin gefe guda ba wai dan bai sani ba kawai dan sarrai a ko da mutum na da tsoron Allah da halaye na gari in zai aiki ba da ilimi sai ya aiki bisa ga jahilci ya wuta kenan ba wai dan baya son gaskiya ba ya yi kirme ne dan ya jahilci mai tace gaskiya yasa ake bukatar nahiya guda biyu nahiya ilmiya wa nahiya sulukiya bangaren suluk dabi'u da halayya tun daga aqida da dabi'u da halayya sannan kuma bangare na ilimi ya kasance yana da ilimi an gane ko na'am wani wani da zuwa wani garawa ma a halin wani takarda ba wannan ne kuskure waɗanda aka baiwa na aka tsorawa nauyin su dauki alkalai sai su kalli duka da shi jaraba ka suke su kyale idan ka ga takardar jaraba a tattara a ta gefe guda kuma sai a kira wuka. sai a yi bayani na dahir gar da gar kenan kowane ya kwasa shi a ji. amma kawai da gani takardar jaraba kawai lalle wannan ta kyau haka a dauke shi za a dauki iska kenan musamman a Najeriya wannan shi fi komai sauki ka dauki iska akwai jihar da aka yi nemi a wa alkalai jaraba wajen mutum sittin sai gabatar da takardunsu daga mai digiri zuwa ga mai eh, diploma akan shari'a da wane ne da sauransu cikin mutum sittin din nan mutum hudu ne aka samu sun yi dama dama dama dama su kuma su tambayar duk tambayoyin da suka rinka yi musu ma a cikin malikiya ne tsakanin risala da yaziya wanda ni dan kawai an yi wa alkali tambaya cikin ta malikiya ba da an sa ganin ba zai bai tantance alkali ba wa ya ce hukuncin Allah gaba daya malikiya kada yake in ya kasance ya dauki malikiya a nan a daidai fatawar da waɗansu sun saba malikiya kan ta kuma sun fi malikiya gaskiya me kenan yi Allah bai bautar da mutane da mazhabobi ba to wannan an tsaya ma an takaita kuma a malikiyar ba tan da rubi da yawa ba kawai an tsaya tsakanin izziya da risala mutum su tun wani abu amma wata wani ne aka samu masu dama dama wannan ita ce matsalar saboda karatuka da muke yi iri biyu ne a gida idan mutum ya dauki da sai kyale daya akwai karatu na da shaida mutum ya je ya haya islamic dausa ya je kuma ya yarda fulawar ta kware digiri kware master ko ma har yanzu zuwa ga phd duk wanda ya dauki wannan layin sai ga baya kula da daukan karatu na gar da gar a wajen malamai na littafi da za a fara min gilafin ila gilaf daga shafi zuwa shafi to wannan abin da ya karanta kawai ya karanta salabatin salabar din makaranta kawai shi ma in an ci sa'a malami ya iya haɗe da wannan salabar din a zangon karatun da ya karanta in ba haka ba wani malamin da zaka zo a jami'a baya iya karantar da ɗaya bisa uku na abin da salabar din ya kunsa saboda kiuya saboda danda saboda ha'inci ko shi ma iya iya malamin dama bisa ga rashin jinjin da aka dauke shi ba wa ne wal matlub don haka ake tafiya to kuma sai mutum ya yi wannan kawai ya dauke shi in kun zo kun dauki muktasar kila babi ɗaya ko fasali ɗaya za ku karanta cikin muktasar ba da kai aka yi farkon ba ba da kai aka yi karshen ba an dauki wani a tsakiya bai fi shafi biyar ba shi ya fito a cikin salabar nan za a karanta shi ka ci jarabawa a kai to kaga duk wanda ya wannan karatun kadai in dai a Najeriya ne babu yadda za a yi karatu kai ko a waje jami'a a duniya in dai za ka yi karatu na jami'a kadai ba zai ka yi karatu ba ka dai samu takardar shaida to inda illar take a tsarin aiki na gwamnati kai ne mai karatu da da a gida kuma ga waɗansu kuma sun yi karatu na zaure gwargwadon hali sun yi shi da faɗi, sun sauke waɗansu littattafai sun san su sun fahimce su amma ba su yi karatu mai tsari irin na makaranta da aka yi tsara al'amura a zamanance ba to idan mutum yana son ya ci moriyar ilimi sai ya haɗa duka biyu yana yin wancan na gida na zaure a wajen malami ko a masallaci ko a menene yana yin na makaranta na takardar shaida suna tafiya faɗa da faɗa da juna duk wanda ya karatu a irin wannan tsarin sai ka samu ya fi fahimta ta karatu kwarewa wanda ke can ya dauka ya hada da kwarewa wanda ke nan experience da ke can ya dauka ya hada da nan gurin sai ka samu ya fi fada ya fage ilimi ya fi nuna da yawa saboda tsarin karatu na makaranta yana da tsarin sa ba za a koya ma bincike a baka assignment ka je ka rubuto abubuwa shafi biyar shafi shida shafi bakwai da gulgun larabci da shirme yau dai da gobe aka saba wajen wannan asamin da ake ba a kake sanin waɗansu da tafan wanda ba dan asamin mata ba za ka san su ba daga lokacin da ka san su kuma suna nan cikin tafkar ka iya sau wani ma ya zama naka a gida in ka ga amfanin sa a karatun gida babu wannan tsarin za ka yi ta karatu har ka yi shekara goma idan an ce rubutu a samun na shafi biyar ba za ka iya ba saboda tarbiyyar karatun ba a wannan tsarin ta tafi ba a bayan an ce yi bayani da baki za ka yi bayani tarayyan tarayyan amma rubutu da larabci ko ka tashi ka yi bayani da mutum ba zai iya ba amma an tsaya na diddigi haka ko kadai a sauro za ka iya wani malamin na sauro ba gashi komai ka je sauran shi za ka tafi yi bayani amma ka zo nan gurin mutane cikin masallacin da ko mutum in an yawa a ce mutum hamsin ko ɗari idan ya haka ya tashi ya kalle su ba zai iya cewa komai a gaban sai ya ta kalkalwa ba idan bai sani ba a tarbiyyar karatun babu wannan tsarin shi yasa ba sa iya cewa komai ina ba an bayyana to duk wanda yake son ya sami ilimi cikin masu neman ilimi sai ya haɗa duka bangalolin guda biyu kana karatu na waje wanda yake shine na fi sabilillah dirshan kyakkyawan niyya take sa ka yi shi kana yin da shaida kuma don saboda ka samu albashi ka samu aiki a yi turabi daga yan ba haka ba za a yi recognizing din ilimin ka ba ba wanda zai baka recognition dan kayi karatu a zaure ko ka haɗi da ilimin daban ka haddace gaba daya ka haddace qur'ani ka haddace muktafa ka haddace albiya ta ibnu malik ka san maqamat al-hariri ana jawowa kana ja tare inda ba ka da kaddai da auren gurin kake jahili ne in za a dauki alkali ba za a dauke ka ba in za a dauki Malam makaranta ba za a dauke ka ba kana gani za a dauki ɗalibin ka na kasan kasa wanda bai kama zama ɗalibin ka ba shi ne malami a wurin gonar ina fata an fahimta to kun ga a nan gurin wato dole sai mutum ya haɗa guda biyu shawarar da nake bai wa ɗaliban ilimi kenan kuma sai mutum ya daɗa yana yi duka gaba ɗaya kuma sai mutum ya cire girman kai duk wanda ka san zaka amfana da shi sai ka karu da shi a cikin iliminsa kada kiyayyar wani mutum ta hana ka karu da iliminsa ta iya yiwa kai da shi baku da fahimtar juna amma yana da abin da yake na ilimi kai ka tabbatar kana da kishilwarsa sai ne ka dauka sai ne akwai malaman da faɗa suke da juna ibnu hajar ligima take da shi da al-imamu al-aini ibnu hajar mai littafin fatul bari al imam al-aini yana da umdatul qari Ligima dirjan ake yi malamai ne suka yi zamani guda amma al imam al-aini ya tabbatar ibnu hajar ya bi shi ilimin hadisi kuma ya tabbatar ibn hajar yana da zaratan ɗalibai a bangaren abin da ya shafi fiqh da sauransu dan shi wata dabara da ya zamanin su shine dukkan abin da zai koya sai ya nemi wa yafi kowa iya shi a wannan garin sai je ya koyi wannan abin kadai bare hada da wani abu ko da kana karantar da wani ilimi sai da ya yi tambaya ka fi iya kaza to wannan abin zai zo a wurinka da koya da ya tashi koyan lugha sai ya je nemi abin nan mai littafin alqamusul mahid wurin je koyi luga bai da koyi luga wajen kowa ta wajen shi da ya tashi koyon buke wani sai ne mai al'imamu na balatini dan a lokacin shi ne wahidu da harihi fi duniyar fiki a duniyar buke wuce kadai ne sai dai kuma daga can in an je an je su da rajulun mutane sai da ayo baya haka yi rinka bi to al'imamu imamu al ya tabbatar ibnu hajar ya fi idan ya je ya tsaya gaban ibnu hajar ya dauki ilimi ina wata rigima kuma sai ya samu waɗansu da kakwaran ɗalibai na ibn hajar wanda suka iya wanda irin mayun rubutu wanda ibn hajar yana magana kamar malami na bada lasta kenan a siyaka eh, eh, eh, shi ko suna rubutawa irin bayu wanda ko kalma dai ba sa bari sai ya abuta da su <laughs> sun kwafo sai ya kira wasu, sai ya kwafi sai ibn hajar ya gane ya ce a ah, ilimin naka ba na sata daure daure shi ke sata <laughs> ma'alla shahida nan wurin kaga dai ya tabbatar abu ibn hajar abokin da wasa ne amma kuma yana da abin da dole sai ya karu da shi ya rika zuwa yana koya a wajen sa sai ne ko ta hanyar kai tsaye ko kuma ta hanyar wani ya koyo kai ba ka zuwa karɓa kada za ka amma wanda ya kai ikhlasi shine wanda zai je kai tsaye ya koya sai inda imam shafi'i yana shafi'i din sa amma da ya ji labarin imam malik zai je karatu can imam malik kuma yana daga ka'ida dars khas ke bantaccen darasi da yake da shi da ɗaliban ilimi ba kowa ke zuwa ba in ka zo zai iya korar ka sai ya samu shaida cewa kai mutumin kirki ne da aka shafi'i yana so ya taho madina wurin imam malik imam malik ko bai san shafi'i ba ya tabbatar ya zo korar shi zai dan majalisin imam malik ba wargi saboda haka sai ya nemi wani malami a makka ya rubuto da zuwa ga imam malik ina gabatar maka da imam shafi'i a matsayin dalibi ilimi ne mai kwazo yana son ya zo ya kare da ilimin ka sannan imam malik ya karfe shi a halka ta koyi ilimi bai ji cewa shi imam bane ya je wurin imam malik ya karanta lokacin da nasiru Nasiruddin Albani ke karantarwa jami'ar musulunci ta Madina bilbaz ya dinga koyi ilimin hadisi a wurinsa lokacin da shi bilbaz yake shugaban jami'ar musulunci ta Madina ya rinka koyi ilimin usulul fiqh da mantiki a wurin Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shaqiqi shi shine shugaban jami'a wannan kuma lecturer ne kwanan aka da shi to yau mu saba da wannan ba sai mutun ya yake da zuciyarsa lokacin da naje jami'ar musulunci ta Madina ba abin da ya fi bani wahala a duniya irin mirasi ilimin rabon gado sai ga wani aboki na ɗalibi ne shi ba ajin mu ɗaya mutumin caji shi kuma ya kware sosai wajen mirasi da dama cikin da zama dan sai ya haddace su da ka'in su zuma mata rabiya so alfiya da ibn malik dai ya haddace din kafin ya jami'a sai kana zalla kullu abuta da shi yanzu an zo jarabawa na fi samun maki amma a gida kuma shine malami na a wurin shi na koyi mirasi ilimin da bangado kafin game da shi ban san koyar ba kan mirasi amma kar ka manta idan an zo jarabawa na fi maki inda wani ne sai ga dan me zan fi maki a jarabawa kuma zan koyi na ba wurin sai kana sai ka mutu kana jahili kai ka cuci kanka وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين شديدا manzo Allah ya ce dukkan wanda aka dora alkali faqad zubiha bi ghairi sakin an yanka shi ba tare da wuka ba an masa yankan da ba wuka shine malamai suka ce balaga ta zance da ke cikin nan ko da ke ga wani mai mota pijot namba aa 233 gma ya tare hanya da Allah ya je ya janye dan wadansu sun samu cewa mai wannan lambar pijot lambar jama'a da kenan ko aa 233 da Allah ya je ya gyara fakin dinsa don saboda su samu cewa malamai suka ce baladar zance da ke cikin wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wato yanka mutum da wuka shine yanka na zahiri wanda za a yanke makogaro jini ya zuba amma yanka mutum ba tare da wuka ba wato yanka na ne ana ganin kai an maka gata amma an halakar da kai ne an dulmiya ka ne wato an jefa ka cikin hadari domin kana cikin tambal tambal alkalai iri uku ne to ya za ka zama ɗayan baka bada cikin nau'uka guda biyun ba na halaka sai mutum ya yi da gaske sai mutum ya ilmantu sai kuma ya nisanci sanci zuciya domin akwai wanda son zuciya ya halakar da su sune wanda sun san gaskiya ba su yi aiki da ita ba akwai wanda jahilci ya halakar da su suna son gaskiya amma jahilci isa suka hukuncin isa ga jahilci suka halaka to kaga kafin mutum ya tsamo kansa akwai aiki sosai da sosai suka ce wannan razanarwa ce manzon Allah ke yi cewa lallai kar mutum ya karba alƙalanci sai in ya ga cancantarsa ta fuska guda biyu ta fuskar ilimi da kuma tsoron Allah in ba haka ba lallai fa kada zubiya da gari sikin an yanka shi ba tare da wuka ba wannan hadisi imamu ahmad da al a suka rawaito wa sahahu ibn khuzaimah ibn hibban وعنه رضي الله عنه تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karfo wato ainihin daga abu hurairah ne kuma shine anhu haka daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah ya ce innakum satahrisuna ala al-imara wallahi lalle ku za ku kwadaitu bisa ga shugabanci shine al-imara akwai al'imara a sugura akwai al'imaratul al'imara al'imaratul kubra ka zama alifan musulmi gaba daya kai ne amirul mumini wannan ita ce al'imama al ko al'imara al sannan kuma akwai al'imama a sugura kalamin shugabanci ba kai ne amirul mumini gaba daya ba amma kai waziri ne minista ne ko kai gwamna ne a jihar ka ko kai kwamishina ne a ma'aikatar ka ko wani darakta ne ko famanin sakatare ne kai wannan ya zama al'imara a sugura karamin shugabanci da bai kai wancan babban ba to shine manzo Allah ce zamu ka zama masu kwaɗayin shugabanci waɗansu babban suke so wasu na kasan suke so ina ba da in ba haka ba saboda kwaɗayin shugabancin mutane a yau idan wani kwamishina ya mutu a wurin ta'aziyyarsa ne ake kulle-kullen wa zai gaje kai kafin ma a samu sadaka ne waɗansu sun fara harin wannan kujerar sun fara connection abi a kulla kafa da wancan a yawa wancan waya a hada wancan waya da wancan wani fa ya mutu ya mutu so ke kawai samu tabbas ya mutu kamar to sai yake ji so ke ku bashi tabbas eh ya mutu Allah ta kasa Allah abinci wato ma a kujerar haka mutane suke a yau satahrisuna alal ibara za ku kudayin shugabanci da mukami wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah zumunci zai zama na dama abin yi wa na dama ranar tashin kiyama maza Allah ce fa ni'matil murdi'atu madalla da mai shayarwa wa isatil fatimatu tir da mai yayewa abin da yake nufi da mai shayarwa mukamin a duniya matsayinsa kawai mukamin mai yadda mai shayarwa take shayar da jaririnta haka mukaminka ke jawo a tara maka kaza a baka kaza a baka kaza a baka kaza yadda jariri ke moruwa da mai tayar da shi haka wanda yake kan mukami kaza ke moruwa da wannan matsayin ofisin nasa a baka mota in ka kai matsayin a yi maka jiniya a yi maka jiniya in baka kai matsayin a yi maka jiniya ba baka direba mota mai AC da waɗansu sauran abubuwa almurdi a ɗin kenan a nan a duniya ma dalla da abin ka ji kana jin daɗi amma wa bi isa bi'satil ba shir da mai yayewa wato a lahira kenan za ka mutu ne duk bayan an kwace waɗannan din ba motar ba jiniyar ba yan security din babu allowances din babu kaza haka zaka je lahira kuma sai abin da ka dauko da shi shine wa bi isa tafaqa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi wato shugabanci yana da wahala kwarai da gaske Abu Zar al-Ghafari ya zo tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ala tastamilu ne manzo Allah kana rabon makamai ni ba za ka nada wani shugabanci ba kamar bukati ya alamu bukati abin da abu ke bukata ba wai burin shugabancin ba shi abin da in dai har manzon Allah ya baka abu to akwai nau'i na ya yarda da kai wanda ko manzon Allah ya yadda da shi to ai zai sa ran tsira ala'ira. shi abin da yake so kenan ba wai mukamin yake kallo ba yace ala tastamilu ni ya rasulullah sai manzon Allah ya abazar innaka da'if wa innaha nadamatun wa khizun yawm al-qiyamah yace na kai mai launi ne ba wai mai rauni na imani ba akwai mai raunin imani wanda shi zai sata akwai wanda yana da karfin imani amma raunin himma gare shi yana rike da mukamin ya rike a wata suna ta sata ba ya iya hana su sai an tambaye shi an tashin kiyama dan mai bari suka yi sata duk wanda yana da kwamfanonin da suka yi sata kyale sai an tambaye shi duk kwamishinan da daraktocin da ke karkashin suka yi sata ya kyale sai ma sai an tambaye shi duk wani daraktan da na kasa suka yi za ta kyalin sai an tambaye shi duk wanda yake na kasan ka yi wani abu ka sani ka iya hana shi a gwargwadon mukamin ka kana da salahiyya kana da hurumi na ka dakatar da shi ka tsayar da shi ka rubuta masa kwayari kai kwayarin dinsa duk ka kyale shi to wannan sai an tambaye kai ta tashin kyawa raunin da manzo Allah yake kallon Abu Dharr da shi kenan ba rauni na shi zai ci ba rauni na wadansu za su ji ba zai iya hana su ba yace ya Abu Dharr innaka za'i kai da rauni ne kuma shugabanci a ranar tashin kyama abinda dama ne khizyun wa nadama hasara ne kuma nadama ne yace illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi sai wanda ya karbi mukami bisa ga tantanta in baka tantanta ba aka kirawo ka aka dawo ka ce a a ni na zan ban tantanta ba in ba gaba ya mutum ya je ya karanta aikin gona za a bashi kwamishinan filaye da <laughs> mai hada shi da filaye da raba fili ya mutum likita ne shi kwararren likita a za a ba shi kwamishina na watsa labarai kai ce ba cancanta ba kai na yi boko amma ba cancanta ba na karanta ba ina ba da fahimta illa man aka za a biya ke sai wanda ya karɓi shugabancin bisa da cancanta ba alfarma aka yi masa ba cancanta ta za a gaba shi ɗaya kenan sannan wa'addan ladai alaihi nauyin da duk ke kansa ya riga ya sauke da shugabanci ba ka aka nada ka shi da aka rantsar da kai an rantsar da kai za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kuma akwai tsarin aiki za ka je karfe kaza za ka tashi lokaci kaza kuma akwai hurumin da aka baka ga abin da ofis ɗinka zai iya yi ga abin da ofis ɗinka ba zai iya yi ba to wannan duk abin da ke kanka ka yi kokarin ka sauke to kai ne kadai baka cikin nadawa baka cikin hasara wannan tashin kiyama sai wanda aka nada bisa ga cancanta sannan ya yi aiki tukuru ma'ana a yanzu ko da ka yi aiki tukuru sakila aikin shirme kake karki kake idan ba tantanta ba ta za ka baka kila kuma an baka bisa ga tantanta amma baka yi aiki tukul ba amfanin ka ya zaka rubuta kanka kai da ƴaƴanka da sauransu haka ko za ta zama da dama a ranar tashin kiyama abinda manzo Allah ya faɗa Abu Dharr al-Ghifari kenan cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito kuma mutum ya san wannan menene ne rikici kuma to wannan fa kowane irin mukami an kawo wannan hadisi a babu alƙalanci dan wannan alƙalanci ma yana cikin wannan babin lokacin da naji ana neman alkalai ya kasance na lura ina da tantanta sannan na biyu ina da karfin halin da lallai ne gaskiya sai kai kai kaina amma ana neman alkalai ba ni da aiki kawai sai na tafi dan in samu alkalai dan in samu kaza dan in samu kaza ababen da alkalai suke samu ba bisa tantanta ba na tuka na zama cikin wannan ramin kenan da aka yi kawo hadisin ababen alkalai abin kuma bai kai ta kan alkalai ba kan dukkan kowane irin mukami na gwamnati akwai wata magana da kenan eh, wanda wanda wanda imamu sarani kawo ta bayan ya kawo wancan hadisi na abu zarar gafari da ya ce ala ta samilu ni maza Allah sai innaka da'i kana da rauni wa innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama shugabanci amana ce sannan kuma nadama da hasara ce ranar tashin kiyama illa man akaza bi haqqiha wa adda allazi alayhi fiha yace qala an-nawawi imam an-nawawi yace hadha aslun azimun fi istinabil wilaya wannan shi ne babban jigo cikin musulunci da yasa da yawa daga cikin magabata suka rinka ne san da shugabanci wala su yama liman kana fihi ba musamman idan mutum ya san shi mai rauni ne wa huwa fi haqqi man dakhala fi daidai ghairi ahliya ɗan mutum yana da rauni daidai yake da wanda ya shiga cikin shugabanci ba tare da cancanta ba ولم يعجل به آدلتي با فإنه يندم على fi alama فيه على ما duziyar da za a yau يوم القيامة mutum zai nadama a ranar tashin kiyama idan an yi sakamako ga mutane wa amma man kana ahlan laha amma wanda ya kasance ya cancanci mukamin da aka bashi wa adala fiha kuma ya adalci wajen shugabanci fa ajruhu azim wannan ladan sa mai girma ne kama tadafar bihi al-akhbaru kama yadda hadisin suka zo da hakan walakin fi dukhul fiha khatarun azim duk da iliminka cancantarka da tsoron Allahnka da jin cewa zaka yi gaskiya shiga cikin da masu hadari mai yawa da ko wanda zai iya shiga da farko mutumin kirki na daga baya kuma sai shugabanci ya rikita shi sai mukami ya rikita shi musamman a Najeriya ana irin wannan ya ga mutum bawan Allah ya hau mukami kafin ya hau mukami in a kan keke game da kai sai ya zai kun gaisa amma da ya hau mukami gaba ɗaya duk wanda ya rike sa abokanai da ya san su da waɗansu yi primary tare waɗansu yi secondary waɗansu yi university tare waɗansu abokanin business sun ne a jiya zuwa shekaran jiya kafin yau a rantsar da shi amma daga lokacin da aka rantsar da shi duk waɗannan ya gama da su dan ya fi karfin su in ko za su yi mu'amala da shi sai su yi mu'amala da shi bisa ga hakuri shi kwamishina ne su kuma sauran ne sauran mutane ne shi gwamna ne su kuma sauran ya ayyuan nasu saboda ka shi ba a kiran sunansa yana magana da mai cewa yalla bai sai mai cewa ranka ne sai mai cewa your excellency sai mai cewa kaza saboda haka wannan kalmar ana ta faɗa masa ana ta faɗa masa inda zaka zo ka faɗi sunansa da sai ya raɗa masa wata rana sai ko riya ke ba ka san ba zai yi sai ya ɗauka a cikin mutane ba ɗan adawa da shi irinka kuma ba mai cin mutunci irinka har kawai ka ce masa wani shi fa aka rada masa ranar nuna ka yanka raguwa kai wannan kuma daga baya aka ara masa kafin ya sauka kuma a daina faɗa in ma dan majalisa ne wai dole sai ka ce wani rabuwa ne wai ba a faɗin sunan shi haka ka faɗi sunan ka haka gaya ba tare da ka mai girma wane mai girma dan mai girma kaza kaza kaza mai girma mai girma kaza kaza sai ka faɗi to tun daga nan wurin ake bata mutum a tangar sai kuma inda ya san hanyar kasuwa yanzu bai san hanyar kasuwa ba inda ya san kuɗin yadda duka yanzu bai sani sai ko kawai ga an kawo kaya a dinki ya sa wanda ya ga dama ya bayar da wanda ya ga dama ya zage zage da an kawo ɗin ba da su yake so har kai kai da sake in irin hula ke so in irin agogo in irin takalmi ba wanda lokacin da ka wannan mukamin za a ce wai za ka saya da kanka ka fi karfin su to kaga wanda ai akwai matsala ce kuma in ka gamu da bibana ta su wato masu ba da shawara mugga sai su mai da kai amarya amaryar ma ba amaryar bazawara ba amaryar budurwa ga amaryar budurwa kullum allaba take ko ba haka ba in an zo ganin ka sai ba za a ganka ba sai dai a gansu su su ganka kuma ka gansu su su ga wancan da ya zo ganin ka ya aka yi kenan duk abin da yake na kirki ba za su tsora ka kai ba duk abin da yake na sharri ba za su yi maka nasiha ka daina ba abin da duk kace kaza ko mun sharri su su goyi bayan ka kai abin da kace ba haka ba ko mun alkhairin su ba za su iya faɗa maka ba manzo Allah ce babu wani mai mukami a duniya face sai yana da bitanata tani. abokanan shawara iri biyu gurin biyu da shi na mashawarta ta amurhu bil khairi wa tadulluhu alayhi abokanan shawara na ɗaya sune waɗanda za su umarce shi da alkhairi su tsora shi akan alkhairi iri na biyu ɗin kuma sune waɗanda suke ta ta'amuruhu bil wata wa tahussuhu alayhi Shirri suke tsora shi akai kuma su zuga shi akai sai maza Allah ya ce dukkan wanda Allah ya sa yake sauraron masu ba da shawaran can masu faɗin alkhairi baya sauraron masu faɗin sharri to Allah ya riga ya kare shi daga sharrin da ke cikin shugabanci zai gama lafiya amma duka wanda ya kasance waɗanda suke gina shi akan sharri zai saurara ba ruwan shi da masu faɗin alkhairi to wani na cikin sharri yana cikin sharri to kuma masu ba da shawara iri biyu ne akwai masu ba da shawara fi sabilillah kila masoya ne kila talakawan gari ne kila kungiya ce kila ba kungiyar addini ce kila ba ta addini ba ce wani mutumin kirki kawai ya ga kaza ya dace ya zo ya nemi ganin ka ya faɗa maka gaskiya dan ka rike mukamin da aka baka gwamnan ne shugaban kasa ne minista ne kwamishina ne darakta ne famanan sakatare ne ya faɗa ma gaskiya ba na dace aka yi ba albashi yake bukata ba alawansu suke bukata ba akwai kuma waɗanda ake ɗaukar su kawai don su ba da shawara a ba su albashi a ba su gidaje a ba su alawansu su yi ta tsaya su yi da sauran abubuwan su cikin kowane iri biyu akwai na gari akwai na banza idan Allah ya so shugaba da alkhairi sai ya sa ya rinka sauraron na garin na banza ya kyale su idan ko Allah bai so ka da alkhairi ba sai ka ta sauraron na banza ka kyale na gari dan ba za ka iya komai kai kadai ba sai ka nemi shawarar mutane sauransu Allah gana da mu wato wannan babin yana da muhimmanci rai da gaske kuma waɗannan hadisai suna da muhimmanci rai da gaske amma lokaci ba zai ba mu daman mu iya tantance komai da komai wato ainihin a ciki ba nake ganin sai mu dakata kan wannan hadisin gobe insha Allah sai mu tashi kan abin da zai biyo bayan sa abin da muka bazana daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya ce mana assalamu alaikum warahmatullahi wa hakuri ya kira sallah amma ina

mutanen makka na lokacin jahiliya su dama cikin ibadojin su akwai abin da yake asalin su akwai su a shari'a sun koyarwa annabi ibrahim ne akwai kuma ababen da yake tsabar bautan goma ce to abin da yake zai je yi a lokacin nan cikin dare a lokacin jahiliya din a dakin kaba wanda yake ya dace da shari'a musulunci ne haka maza Allah ce zai auku bi nazari da malam wannan ya tambaya ne akan darasin jiya cewa game da hadisin tirmidhi wanda eh, wanda ya jiro sunayen Allah da da wanda ba ta wanda ke rigan ta kuma akwai sunayen wanda ba su tabbata ba ne galibin abin da ke ciki kusan kashi 90 ko ma sama da haka cikin sunayen da suka zo cikin wannan riwaya ta tirmidhi sun tambata akwai kuma waɗanda babu abin da a suka tabbata dan akwai su a cikin ayoyi daban-daban da kuma hadisi ingata idan ka dauki Allah da Ar-Rahman da Ar-Rahim da Al-Malik da Al-Qudus da akwai su cikin ayoyin Al-Qur'ani da haka ba dan wancan riwayar Tirmidhi aka inganta su sai dan kasancewa su sun zo a cikin Al-Qur'ani ko cikin wadansu hadisan da bai inganta su amma dukkan lafazi ne ya zo cikin wannan riwaya ta turmuzi ya zanto kuma ayar qur'ani ba ta tabbatar da shi ba bai kuma zo ta wani hadisi ingantacce ba sai wannan riwayar kadai ta turmuzi to ba a daukan shi cewa yana cikin asma wallahi husna kamar misali idan ka dauki albaki banda wannan riwaya babu inda yazo da haka lafazin albaki bai zo cikin aya ta alqur'ani ba bai kuma zo cikin hadisi ingantacce ba da haka ba a daukan albaki a matsayin suna cikin sunayen Allah ko aljalil bai zo cikin alkur'ani ko wani hadisi ingantacce ba sai cikin wannan riwaya ta turmuzi wanda yake zaifi ne da haka aljalil baya cikin asma'ul lahi na usna ka fahimta cewa mutum ne ya ba zai ba da wani mutum da kuma kawo sun zai ba kan ko kuma zai bari idan mutum ya bakance kan abin da baya da halin yin sa sai ka fara rantsuwa mun riga mun karanta baya bukatan wai sai mun sake mai tare

mana orang tambaya an shafi sama da an cewa wai shin sunan arrai rashi da tsari amma allah ba allah ba da arrashi din da baik tiga baya allah mana wani ne da abu ya amma da yanka kun duk mun riga mun saba yanzu a cewa abdul rashid ba allah ba ko abdul jalil ko abdul baqi ya kamata mutane mu rika tantancewa lokacin da zamu mu sa suna akwai rikin da yake abun kira abun da ya tafi yanka wasu yaro za a yanka wasu ranar laye ba ta riga ta zo ba lokacin ko ta riga ta a zo ba ya tsaya dan laye yanzu ba ta riga ta zo ba shi kenan idan magada sun yi ittifaki kan cewa su yanka masa ya halatta idan ko suka ce a sa cikin gado shi kenan sai a sa cikin gado don daga lokacin da ya mutu ai layar ba ta kansa mutum ne ya ba a mutum yanzu ka ba a ce ka ce maka ba kuma zai biya an tambayar da ke nan sai wa sai tambaya a kan cewa idan mutum ya bar matarsa wannan tambayar ba wani mutum ma ya bar matarsa tana fita ruwa idan sallah Allah baya sallah ba dan me ba za ka sallah ba kawai dan ta ji ruwa sai a sallah sa wa binta ba ma ruwa ba ciyawar da ke yawa mijinta. ya ce, mijin da kuma yana cikin mutum goma da aka yawa albishir da aljanna ba a zubair bin awam matar su suna zuwa ta yawa dokin sa ta yawa a da bai halatta ba ne manzon Allah ya ganta ba a hanya wata na bai hana ta ba abin da sa ko abin da abin da muka dauka a matsayin kulle a kasar Hausa shine mace ta shiga gida ba ta fita shine kulle rashin fita ba shine kulle ba kulle shine ba ta takutuwa da mutane sai mu muharramanta in ko har za ta fita waje to za ta fita cikin shiga ta musulunci da ladabi na musulunci tun daga lokacin da ta fita har ta dawo gida wannan shine kulle amma irin wannan kullun da ake bana gargajiya sai ga waje ba ta fita kuma a cikin gida ga ta kullun suna zama da kannan miji yanzu ya zo ya ce mata ta ta dafa abinci da ba mata ta ce kannan mijin da goma haramin da ne ba haramin da bane ba amma ba ta sa hijabi a gaban wani ma za ga ya zo ya zauna da matar wanka ta shiga ta haihuwa wanka daga duk zai daya jikin suna ga mai ya zo ya zauna suna hira ne ka wai ba komai kanan miji ne amma ko mai wannan matar ba za ta je makaranta ba don yana kulle ba ta je asibiti in ba ta da lafiya don duk kulle yake yi <laughs> wannan jahilci kenan wannan jahilci kenan kuma ina da karatun bakan da mai daga a kasar hausa ya taimaka wajen wannan dan shi mai bakan dami yana abin da ya dauka kina a matsayin kulle yana ganin in ta tafi gida kar ta fita hmm? ban ji ba dan me zaka shiga dakin matar yanka wai take shiga kuma kana shiga haramun ne ka dana shiga daga yau Allah wallahi haramun ne ne yau ka kare shiga wanka din ba mace ce yar uwarka muharramar ka ce ya halatta ka auriyar ka amma matar wanka ba muharramar ka wace ba wannan al'ada ce ta mutane wai wace ce ka shiga dakin ta kai wallahi ya halatta ba bai halatta ba kawai abin da zaka yi in za ta je in za ka shiga gidan ka yi sallama assalamu alaikum ita kuma in ta sallata bin musulunci da in ka zalla da musulunci lokacin da kake salamu alaikum ba daga an ce wa alaikum salam ba za ka shiga in ka ka ce salamu alaikum an ce wa alaikum salam ka shiga gidan da kenan ko ba haka ba amma gidan da ba naka ba kace assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam sai ka ce to in shigo ta ce dan tsaya sai ta shiga daki sai ta dauko gyale da rike kan tsukuna sai ka shigo kana zaune a gidan dakin ka a gidan yake ga ga yayanka ka wanda ita ce matsala kamata ta maka shago a waje ko a kama shago Allah wallahi Allah wallahi wannan matsala in dai muna so mu yi zama wanda ya dace da addini da shari'a ba wai al'ada muke yi ba sai a kama mutum shago a waje ana masa abinci a gidan ya halatta abinci a bashi idan ya zo sai ya sallama da safiya assalamu alaikum assalamu alaikum in ya sallama uku ba an zaba sai ya koma ya sake dawo in an jima assalamu alaikum assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam wane ne wane ne kun tashi lafiya ne da daga waje kun tashi lafiya an gama abinci da an gama sai a ce ga nan za kuma ka sai ajiye ko yaro ya kama sai to ta ajiye ko kuma shigo ka dauka ta ajiye a gindin murhu ta shiga daki kai ka shigo ka dauka kai tafiyar ka ko kuma ko da tana zaune a wajen da gela a jikinta da komai a jikin tana rufe da jikinta sai ta dauka ka ce sauransu amma a kodin da suke maza ba da gaya za a suna cin abinci da matan yayansu gargajiya kenan da jahiliya shi yasa aka tambaye manzon Allah dangane da da yace iyyakum wadkhula ala nisa ku kiyaye shiga wurin mata sai wani sahabi ce ara'aita alhamu ya rasulullah me zaka ce dangane da alhamu alhamu shine qaribu zawji dan uwan miji wansa ne kaninsa ne dan uwan miji sai ce alhamu almut dan uwan miji mutuwa kenan haka manzo Allah ya sa masa suna kanin miji mutuwa kenan abin nufi saboda a iya sakewa da shi da da zato kuma wani abu ya faru musamman tun da a gargajiyance akwai wasa tsakanin kannan miji da matar yayansu wani wurin hada doke-doke wani wurin hadda kokowa duk ana yi a gargajiya wanda wannan don haramun ne don haramun ne wato dole sai mun tsara rayuwar mu wajen dace da addini akwai al'adun mu wanda ma ga iyaye da kakanni sun dace da addini wannan sai ta yi akwai wanda ba su dace da addini ba sai yi kokarin a tura su gefe guda akwai da dama daga cikin mazajen da yau sun fahimci wannan rayuwa cewa abinda ake na wannan takuduwar ba kyau amma idan mutum ya yi magana sai a ce baya sa yin uwansa kila ma iyayenka su kira ka su zazzage ka dan me zaka hana kannan ka shiga gidanka wannan ba wani laifi din kira sun kira ka sun zage ka zagin ba abin da zai ma ko tsine maka suka yi Allah ba zai karba ba dan kana da gaskiya sai kai kokarin kai musu bayani sai ka kawo wannan hadisin ka jawo musu su ji karatun su fahimta wannan shine gaskiya duk wanda ga kannan ya yi kokarin ya fahimtar da su to sai da yi dan aiki amma duk mutumin da yake jin tsoron kada ce baya san yan uwansa ko a ce kaza wani lokacin kuma a yi maka yarda a ce ai matarsa ce ta hana yan uwansa zo gidansa ga kuma shari'a ka kalla kana ina ba mu yanzu wannan shi ne zance na gaskiya ko kallai na ne idan kun zo ku yi sallama sai in fito mu da yasa ko in kun yi sallama ina ga dama in ce ku shigo lokacin ba ta tashi da daki sai mu zauna ni da ku a falo me zancen mu da zumunci mu ci abinci tare ku tashi ku shigo wannan shi ne zance na gaskiya